Rashin tsaro da ke ci gaba da laƙumi rayukan al'ummar Najeriya da haddasa asarar dukiyoyi da ƙara talauta 'yan ƙasar ya sa al'umma da ɗaiɗaikun jama'a da ma ƙungiyoyin addinai ke ci gaba da janyo hankalin hukumomi kan ƙara ƙaimi don kawo ƙarshen rashin tsaron. Samar da tsaro da bukatar hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen mai da waɗanda suka guje daga mahallansu don samar da cimaka da wasu muhimman batutuwa ne taron shugabannai da wakilan shiya-shiya ta majami'ar ekwa ta ƙasa da ƙasa ta tattauna a taronta na bana. Shugaban Ekuwa rabaran Stephen Fanya Baba ya ce sun yaba da ƙoƙarin jami'an tsaro wajen samar da tsaron, amma dole gwamnati ta ɗauki matakan hukunta waɗanda aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci. Waɗannan yan ta'adda ɗin da suna kashe-kashe iri-iri da sauran, ya kamata gwamnati na Muhammadu Buhari yanzu ta ɗauka matakai waɗanda an kama su a irin wannan halin. Kada a yi wasa da su amma a hukunta su da yawa yau ba su iya tafiyan gonakinsu domin su yi noma shi ya sa abinci a wannan kasan ya yi tsada yanzu don haka muna addu'a da kuma kira ga gwamnati domin su ɗauka matakai domin yanda za a gyara wannan maganan tsaro mun kuma karfafa membobinmu na ekwa cewa su shiga cikin siyasa kuma muna karfafa duk membobin ekwa kowa ya je ya rajista domin ya jefa kuri'a lokaci ya kai Shugaban na ekwa ya kuma ce sun tattauna batun sasantawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i da a kuma samar da ayyukan yi wa matasa da sauransu. Rabran Matthew Shado, sakataren ekwa a shiyar Shiroro a jihar Neja, ya halarci taron ya kuma yi tsokaci kan irin halin da suke ciki. Dare da rana babu barci. Gidaje da mutane suka gina da kudadin su basa yakwana kwana ciki. Gonaki na gado yanda mutanenmu suke samu abinci suna ci duka an kora. Muna roko gwamnati da ji tausayin mu ta mutanen Shiroro Muya a Niger State. Shi ma rabaran Daudan ya daga jihar Bauchi ya ba da shawara ne kan matakan da za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. A sashin tsaro ya kamata gwamnati ta tashi ta yi aikinta na kare rayukan mutane. Domin abubuwan da ke faruwa sai muna gani kamar akwai ɗan sakaci na, na gwamnati saboda rashin kula abubuwa zai faru za a ce za a ɗauki mataki amma kuma matakan akan ce an ɗauka amma ba kwararren matakai da za su daƙile wannan matsalar gaba ɗaya ba. Al'ummar Najeriya dai na fatar ganin hukumomi za su ƙara azama wajen inganta tsaro yayin da shugabannin addinai ke ƙara faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.